Yanzu hakan dai wasu kayayyakin masarufi da na ababen more rayuwa sun fara samun matsin lamba na hauhawar farashinsu biyo bayan la'akarin da wasu 'yan kasuwa suka yi na karantowar watan azumin Ramadana. tamkar sabo dai a Nijar kusan kowane wata mai alfarma kayayyaki kan yi tashin gwabron zabi wani bima har sukan wuce kima ko da yake gwamnati na tallafawa a wasu lokuta na sayan sukari da shinkafa har ma da hatsi domin sayarwa ga masu karamin karfi to amma sai dai wannan sabo na 'yan kasuwar Nijar ya sa jama'a da yawa tunanin inda mafita take a halin yanzu to yanzu haka ina ɗaya daga cikin wasu kasuwanni da ke birnin Yamai da ake kira kasuwar Jemage wacce ake sayar da kayayyakin ɗanyu kuma mafi yawa daga cikin wannan kayayyakin masarufi kan yi tashin gwabron zabi idan har aka ce watan azumi ya kama ko kuma ya karato madan barka da yau barka ka dai me aka zo saye kuma ya kika tar da kasuwa yau kaya sun fara tsada duk abin da ya kumshi kayan legim kaya sun fara tsada ba su tabuwa to kaka ga watan azumi kuma wata mai alhorma wata mai albarka da kowa ke fatan ya saki kaya gaskiya muna cikin matsala gwamnati an da dalili shi ce babu duwan a kaka da alhanzu kowa ya samu ka kaya sun hito da kasar waje babu sunan sai an kawo kuma a ce kuma ga duwan da tsari ga komi. Yan kasuwar Nijar dai wasu na zargin su da cewa suna ɓoye su ne a yayin da ake dab da watan albarka wanda daga bisani sukan fito da su a wasu lotton da suka fahimci cewa jama'a na da tsananin bukatar su wanda yin hakan a cewar Ustaz Malam Haja tamkar yin iktikari ne. In kawo in aji ana so in ki saidawa sai Ramadana ya zo don kuɗi silmin ka wannan iktikari ne kuma irin shi ne ke sa yawan kasu ne na konewa da wuta kaga mutum yana da kanti ya kone kaga duk irin iktikari suke kawo sababan waɗannan abubuwa. Daga bisani na zagaya zuwa kasuwanni inda na ci karo da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwar Nijar tare da wata tawagarsa suna zagayen kasuwanni domin ganin halin da farashin kayayyaki suke a kasuwa a yayin da ake jajibirin kamawa watan Ramadana. na tambaye sa ko yaya ne ya tarar da farashin a yanzu? Shinkafa da ake ce ma eh, Vincent Fursan tana jika goma sha takwas. Akwai eh, hatsi da ake saidawa shi ma yanzu jika ashirin da na hatsi wanda a san kilo na kwarai. Ita kuma masara babba san kilo tana jika goma sha takwas da rabi. Eh, mai yana da jika goma sha bakwai da kuma Eh, tsaro kayayyakin ga sun suma ka suna da arha ana isa da kamar ma jeka eh, dala sittin da biyar biyar. Nan da kasa ga mako ɗaya ne kallo zai karkata zuwa sararin sama'u domin neman ganin jaririn watan da ya fi kowane wata albarka shine watan Ramadana. A ƙasa kamar Nijar da al'umma ta sama da kashi tasa'in da tara cikin ɗari musulmi ne ganin wannan wata yana da matuƙar muhimmanci. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.